Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. mata masu sarrafa kayayyakin gona na saye na da kasuwar su ta kansu a yanzu bikin bude kasuwar ya gudana a ranar juma'a 22 ga watan maris akwai mu da karin bayani bude iyakoki tsakanin nijar da najeriya ya janyo cuwacuwar mutane da na 'yan kasuwa na difa da mata mai za ku je ra'ayi wasu daga cikinsu a cikin labarin namu a cikin shirin mu na musamman kan shari'a wani masanin kotun shari'a zai ba mu karin haske kan wanda ke da hurumin yin shari'a da ta shafi fararen hula. To madala ya ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya an buɗe wata kasuwa da aka wa mata zalla masu sarrafa kayayyakin gona da kuma masu kasuwanci a ranar Juma'a 22 ga watan Mars ɗin shekara ta 2024 a kumin ɗin sai. Wannan kasuwa na ci a lokacin watan azumi daga karfe 9 na safe zuwa karfe 12 na rana. Bayan azumi kuma kasuwar na ci da safe zuwa murice. Fati Amadu ta yi hiranta daga wasu mata da ke cikin wannan kasuwa. Mu matan garin sayi masu sarrafe-sarrafe muna sarrafa shinkafa, masara, tumatir, albasa da duk wani abinci wanda ake adanawa na tsawon wani ƙayyadadden lokaci ba tare da ya ɓace ba. To sai in akwai kayayyakin ne muke iya sarrafa su. Da yake akwai wasu lokutan da waɗannan kayayyakin ke ɓacewa ko kuma farashin su ya hau sosai. Shi yasa muka taru muka girka wannan kasuwar mai ci tun safe sai zuwa karfe biyu na rana. tunda watan azumi ne mutane ba sa iya yini a nan wajen. kawai dungora. Kahin ma mu bude sai da muka yi kiran al'ummar ƙauyukan da kewayen mu cewa yau juma'a za mu buɗa ganin cewa lokacin azumi ne ba mu samun damar zauwa ko da yaushe amma juma'a zuwa juma'a za mu rinka zawa muna ɗan kasuwancin mu amma an sallace za mu rika buɗawa kowace sahiya mu rinka zawa muna kawo su man shafawa da su sabili da sauran kayayyaki. Kasuwar mata mai ta cika makil a ranar Juma'a 22 ga watan Maris da wata kwarara ta musamman ta bangaren masu sana'ar kayan lambu. Wannan kwarara na da nasaba da bude iyaka tare da Najeriya, lamarin da ya bada damar tafiyar da harkoki a cewar wasu 'yan kasuwa a cikin rahoton Habu Sarki Sale. Muna zuwa Najeriya muna so kayan lambu. Buɗe bude nan da aka yi mu alheri muka gani, saboda muna ga canjin yanayi. da idan muka ɗauko kaya najeriya kaɗai sai ka samu fiye da talatin wadda kowace sai mun bata kuɗi amma yanzu da dama dama muna ɓangaren albasa tumatir taro da dai a lokacin bayan muka ɗauko kayan mu kowane gita in muka zo mu ahe an mana tare da tafi ƙarfin mu amma yanzu da aka ɗan buɗe mun dan samu sauki lokacin da muke zuwa najeriya boda a rufe za mu yi ka gewaye gewaye amma yanzu daga mun je mun so kaya da ran za mu huce komi lafiya lau muna ga ci gaban abu wannan bude bodar mu ta zame mana alheri mutsa kan kasuwanci bude iyaka tsakanin Nijar da Najeriya da hukumomin Nijar suka yi a ranar Juma'a 22 ga watan Maris zai taimaka a cewar shugaban kungiyar 'yan kasuwa na Difa da faɗaɗa kasuwanci da kuma hulɗar jama'a Aisimi Mustapha Aisimi a cikin rahoton Mani Musa. To alhamdulillah tattalin arzikin mu zai bunkasa tun da mun ga muku kasuwancin mu ya fara karyawa kuma yanzu gashi mun samu babba hanya Cameroon Chad central africa sudan duka nan layin su ne kenan insha allahu kasuwancin mu zai tashi mu ci gaba da in kasuwancin mu alhamdulillah alaka mu dama mu da Nigeria Borno Yobe da nan jihar mu ta Difa dama ba mu da masalan komai tun da wannan abun ya faru ba mu taba gani bashin rai a tsakanin mu da su ba ba mu da masalan komai mutumin nigeria ya shiga Borno Yobe ba a ce mishi mutumin Niger ne komai da komai ana tafiya dama suna zuwa likitan mu muna tafiya likitan su muna yin harkokin mu ana gani boda rufe wannan ma armi nawa aka kawo nan a Maiduguri Yobe din an ta yi da shi Wani samame na jami'an tsaro na kumin ɗin Jado eh, yankin Bilma ya taimaka wajen kama mutan biyu tare da eh, kwalayen tabar wiwi 34 kimanin kilogram 12 da kwayoyin haɗiya 373 na diapazon da kuma kwayoyin tramadol 27 da kuma kilogram 75.4 na paxol a cewar wata majiyar 'yan sanda a cewar wakilinmu na Agadis Anise Karim. Sallar azumi nan da makonni biyu ne za a gudanar da ita tuni wasu mata sun fara mai da hankali ga shirye-shirye a cewar malama Amina Aliyu ya kamata mata su natsu wajen aikata alheri da kuma tallafawa mazansu domin su amfana da alharan da ke tattare da watan azumi a cikin rahoton Hawa Usman. sallah ya gabato wasu maza ki ga hankalinsu ya karkata ba batun yin ibada din bane a gaban su a'a me zan siya me zan je ko da kananan yara sun riga sun dan gane yanayin canjin rayuwa balle ke da kika manyanta kin hankalta sai ki zama mai tausayi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana fushi da dukkan mutum da za ta dora ba mijinta abin da ya fi karfinsa in ba kina neman Allah ya fushi da ke bane to ki zama mai tausayi da abin da Allah ya ba bashi ya kawo ki mishi addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara maka buɗi ki kara samun daraja da mutunci a idanuwansa shi ya kamata ki kai ki kuskure ki ɓata riya za a yi wannan ne zaka sayo mana wancan shekara aika kaza ne kai a'a mu zama masu haƙuri insha Allah ubangiji ya ce inna Allah ma'a sabirin an kin zama mai haƙuri to Allah yana tare da ki A wannan lokaci na watan azumi ana shawarta la'akari sosai da abincin da aka mata a ci a cewar kwararru Wasu nau'in abinci ana shawarta hana cin su a lokacin suhur. Abdulrazak Bello masana abinci ya bada wasu shawari a cikin rahoton Nuru Abdurrahman. gaskiya kayayyakin cimaka ne masu ruwa ya kamata saboda cimaka da suke ɗauke da kayayyakin sinadarai masu gina jiki da suke narkewa kaɗan-kaɗan haka hakan zai bai wa mai azumi ya kai har zuwa lokacin buɗe baki bai wahala ba sannan a haɗa da ɗanyun kaya da suke bai wa jiki ya samu kuzari a kiyaye shan kafe da shayi saboda kafe da shayi suna tsaye da fitsari a lokacin da ba azumi ba abu ne mai kyau amma a cikin azumi ruwan da aka ɓadda ba a iya mayar da su don haka suna ƙara kishirwa da kuma ƙarewar ruwan jiki Haka ne muna iya kawar da tarin fuka shine taken ranar duniya ta yaƙi da tarin fuka da aka yi bikinta a ranar Lahadi 24 ga watan Maris a dukkan faɗin ƙasa. A Nijar binciken cutar ya samu wata ƙaruwa daga 14,646 na kamuwa a shekara ta 2022 zuwa 15,747 na gano cutar a shekara ta 2023 a cewar ma'aikatar kiwon lafiya. a cewar wani rahoto na kungiyar kiwon lafiya ta duniya oms na shekara ta 2022 a bangaren duniya cewa mutane miliyan goma da dugu shida cutar ta harba a shekara ta 2021 kimanin wata karuwa ta kashi 4.5 cikin 100 inda aka kwatanta da shekara ta 2020 kana kuma mutane miliyan 1.6 cutar ta kashe. Wata tawaga ta ma'aikatan ƙasa ta kiwo ta kai ziyara a gaya tun yau da 'yan kwanaki domin haɗa ƙwayon halitta na shanu domin samun iri. Wannan aiki na da manufar ƙara inganta irin shanu domin ƙara samun nono da nama a Nijar. Lamfo Amadu Abdurrahman babban jami'in kiyaye ƙwayon halittun dabbobi ya yi wa Fadel Alu ƙarin haske. Ya shafi garwaya kwayoyin halitta na waɗansu irin dabbobi ne da dabbobi na gida domin samun iri mai kyau domin samun iri mai kyau da kuma samun nono isasshe da kuma nama a cikin jiha dabbobi dubu goma ne muke son mu yi wa wannan garwaye waɗannan shanu masu su sun tabbatar da cewa ba su fiye samun ƙasa da lita biyar na nono ba alhali ta hanyar wannan fasaha suna iya samun lita goma sha biyar har zuwa lita talatin a wani mu gurin mu a samu nono ko da namijin sa ne makiyayi yana iya sayar da shi da daraja saboda a kiwo na shekara daya an taba samun sa da aka sayar da miliyan daya waɗannan namijin sa ana rike su ne domin samun nono ga shanun da kuma samun nama isasshe da sauransu Bayan rashin nasara gaban 'yan wasan Ifirbe na Togo da ci biyu da ɗaya ranar Asabar 23 ga watan Maris kungiyar MENA ta Nijar za ta yi wasa na biyu cikin tsarin ranar FIFA gobe talata tare da Lezitalon na Burkina Faso a filin wasa na Benishid da ke Maroko. Kocin MENA Baduzaki ya yi tsokaci kan wannan wasa da za su yi a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Wasa ce ta sada zumunci da ke bamu damar mu gyara waɗansu kurakurai. Na ji daɗi yadda 'yan wasa suka taka leda. Wasa ta farko har ake tafiya hutu ba mu samu sa'a ba. A taka leda ta biyu kafin a tafi hutu mun shirya wasar mun samu damammaki amma saboda rashin natsuwa mun samu damar buga daga kai sai mai tsaron raga amma ba mu samu sa'a ba. A wasan Burkina Faso muna sa rai ga 'yan wasan za su taka rawa a zo a gani da kuma ƙara samun gogewa da kuma ƙara gogewa da 'yan wasan da muke buga wasan. Wasa ce a matsayin gwaji kuma babbar wasa. Tun sosai rahotonmu na musamman an lura a Agadas da ma wasu yankunan Nijar shine yawancin harkokin fararen hula ana tura su zuwa kotunan shari'a masu kwarewa a kaɗan. Yawanci babu masaniya kan dokoki, waɗannan harkoki ana tura su a ɓangaren 'yan sanda, jandarma da kuma Garda National. Maitar Ali Musa ya bayyana wake da hurumin yin shari'a fararen hula a cikin rahoton Anise Karim. A Agadez mafi yawan mutanen da ke rikici tsakaninsu na kai kokensu ne a ma'aikatar 'yan sanda ko kuma ta jandarmomi wani bi kuma a wajen gard national wannan ma'aikatun ba su da hurumin duba rigingimun na 'yan farar fulla in ali musa Polis, jandarma da kuma Guard National bai daɗe ba. Suna da wani matsayi da suke taka rawa a fannin doka suna ƙarƙashin alkalin gwamnati a fannin doka. Idan jayayya ce ta shiga tsakanin farar hula, ana tuntuɓar kotu ta farar hula ko mataimakin shugaba ko shugaban kotu. Idan domin samun sulhu ne ko sanin hanyar da za a bi na kai ga alƙali na farar hula mafi galibi idan harkar ta ta huce miliyan biyar sai an bi ta jami'in shari'a cewa da ise. Matsalar da ake samu wajen shawo kan rigingimun ta danganta da rashin samun cikakkun shaidodi. Masu korafin sun higa ne masu daidaita tsakaninsu ba tare da an sa hannu kan takarda ba. A cikin ma'aikatunmu misali muna cin karo da irin wannan yanayi sai an bi ta hanyar faɗin yadda abin yake har ake kai ga magana a kotu. Abu ne mai wahala a samu kasancewar yadda abin ya faru nan ne babbar magana. Rigingimu tsakanin 'yan farar fulla ana iya daidaita su gaban juju mai zaman kanshi cewa da UCA wanda zai iya yanke hukunci ta hanyar yin aiki da dokokin shari'a idan waɗanda su suka daidaita tsakanin nasu ba su cika alkawarin da suka ɗauka ba in ji metar almusa A gaban wata harka ta farar hula, kamar idan misali wani bashi ne, sai an duba hanyar da za a shiga, sai a yi takardar shaidar yarda da bashin, da kuma ɗaukar aniyan biyan bashin. Da jami'in shari'a isiye zai tsara takardar a rubuce. Idan lokacin ya huce ko ya biya bashin a gaban jami'in isiye ko shi isiye ya bi hanyar shari'a domin kotu ta ɗauki mataki domin kai ga tilasta ga aikatawa. Ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.